Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana akan mitoci da tara da sittin sai kuma kilo da 1530 a matsakaicin zango. Masu wuraren mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama muka tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita biyar Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da niyya da kuma dalol. sai kuma tashar alfa radio a birnin kumasi na kasar ghana haka kuma kuna iya kama mu ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voa hausa hausa.com masu raro assalamu alaikum barkanmu da safiyar ranar lahadi suna na sarfil hashin gumel tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kamu wannan shirin a daidai wannan lokacin a cikin shirin namu za mu kawo muku shirin zaɓe ko naɗi haka kuma za mu kawo muku rahoto na musamman amma da farko sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya To assalamu alaikum masu saurare da fatan an wayi gari lafiya ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Bangarori biyu na mutanen kasar Venezuela sun gudanar da zanga-zanga kishiyoyin juna jiya Asabar. wato da bangaren da ke mubaya'a ga shugaba nicolas maduro mai samun goyon bayan rasha da china da kuma bangaren da ke ra'ayin mutumin da ya ayyana kansa a matsayin shugaban kasa na wucin gadi john guaido wanda amurka da wasu kasashe hamsin ke ke goya baya magoya bayan guaido sun hadu a birnin los da ke daura da caracas a yayin da kuma magoya bayan maduro suka haɗu a tsakiyar Caracas babban birnin ƙasar. inda suka gudanar da abin da suka kira gangamin nuna bijirewa ga salon mulkin mallaka na zamani an gudanar da jerin zanga-zangar ne kwana guda bayan da ƙungiyar red cross da red crescent ta ƙasa da ƙasa ta yi shelar samun izinin raba kayan tallafi a wannan ƙasa da ke fama da tsadar kayan masarufi da kuma za a fara raba kayan na agaji cikin kwanaki ashirin. to amma kungiyar ta red cross da red christian ta ce ba ta goyon bayan wani bangare a wannan al'amarin wasu falisina uku sun mutu a wurin zanga-zangar da aka yi a kan iyaka mai shinge tsakanin gaza da isra'ila a ranar zagayowar lokacin da aka fara zanga-zangar mako-mako shekara guda da ta gabata hukumomin lafiya na falasɗinu sun ce sojojin isra'ila sun bindige wasu yara 'yan shekaru 17 har lahira su biyu lokacin wannan zanga-zangar a yayin da kuma wani ɗan shekara 21 shi ma a lokacin zanga-zangar ya mutu da aka harbe shi daga bisani dubbai ne suka hallara a zanga-zangar ta jiya asabar sojojin isra'ila sun ce masu zanga-zangar sun yi ta jifarsu da duwatsu da kuma wasu abubuwa masu fashewa a bangaren na isra'ila to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc wani harin da aka kai da ruka a kan wata makaranta ji asabar a lardin gazni mai fama da tashe-tashen hankula a kudu maso gabashin afghanistan ya halaka ɗalibai akalla hudu baya ga wasu kuma da suka ji raunuka da dama farmakin ya auku ne nan da nan bayan da kungiyar taliban ta kwaci iko da gundumar arewa maso gabas mai matukar muhimmanci da kuma ba da kashi da ta yi sojojin gwamnati a wani sashen da kasar mai magana da yawon gwamnatin lardin arif nur ya gaya muryar amurka cewa wasu malamai biyu na cikin mutane goma sha biyar da suka je raunuka a wannan haran nan take dai ba iya tantance ko sojojin gwamnati ne ko kuma 'yan tawayen taliban ne suka cilla ruka a kan makarantar a gundumar andar ba nur ya ce gwamnati ta kaddamar da kwamitin bincike yaƙe-yaƙe dai sun tsananta a lardunan da ke faɗin afghanistan yayin da amurka ke ƙoƙarin ganin an cimma jituwa a tattaunawar da take yi da taliban don kawo ƙarshen yakin da aka shafe shekaru 18 ana gwabzawa a afghanistan ɗin. 'yan majalisar dokokin kasar iraki na son 'yan kungiyar ta'addan isis biya diyar laifukan da suka aikata ba kawai ta wajen zuwa fursuna ko hukuncin kisa ba kakakin 'yan majalisar wakilan iraki jiya juma'a ya ce ya kamata a biya iraki diyar kuɗi ma muhammad al-halbusi wanda ya yi magana ana masa tafinta bai bayyana dalla-dallar lokacin da majalisar dokokin iraƙin za ta buƙaci diyyar a hukumance ba da kuma yadda za a lissafta diyyar a gabatar don biya amurka ta yanke shawarar daina bayar da tallafi ga kasashen yankin tsakiyar nahiyar amurka waɗanda suka hada da el salvador da guatemala da kuma honduras waɗanda a dunkule ake kiransu gamayyar kusurwoyi uku ta arewa a cewar ma'aikatar harkokin wajen amurka a jiya asabar kwana guda bayan da shugaba donald trump ya ceceki kasashen saboda barin bakin haure da suke yi suna zuwa amurka za mu aiwatar da umarnin shugaban kasa na kawo ƙarshen bayar da tallafi ga kasashen gamayyar kusurwoyi uku a cewar wani mai magana da yawan ma'aikatar a wata rubutacciyar takarda. labaran duniya ku saurara daga nan sashen hausa na murya amurka anan birnin washington dc to madalla yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraron shirin zaɓe ko naɗi masu sauraro assalamu alaikum barkamu da dawa wannan shiri zaɓe ko naɗi shirin da kan duba lamuran zaɓe da labarun da ke da dangantaka da zaben ni nasiru adamu Elhikaya zan gabatar apc ta ce sanata Ahmad lawal shine gwaninta neman kujerar majalisar dattawa inda sanata aliyu ya ce ba yi wa sauran masu neman adalci ba bayan karɓar takardar shaidar lashe zaben gwamna waɗanda suka yi nasara na faɗar abin da za su mai da hankali sanya addini da kabilanci a zaben najeriya ya zama abun nazari in ji dr abubakar kari me yasa matashi emmanuel george ke son a yi zaben ƙananan hukumi ne a jihar taraba waɗannan da ra'ayin yan pdp don samun nasarar lashe zaɓe a bauchi za su zo muku cikin shirin da yardar allah. Jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya ta tsaye da sanata ahmad Lawan a matsayin ɗan takarar shugaban majalisar dattawa ta tara. Da farko matsayar ta fito daga bakin shugaban jam'iyyar Adam Soshimole kafin sakataren labaru na jam'iyyar Isa Wanilu ya tabbatar da hakan a matsayin matsayar jam'iyyar ce. Jam'iyyar dai ta ce ta ɗau matakin ne bayan tattauna da dukkan masu ruwa da tsaki. APC dai yake da rinjaya dukkan majalisun biyu na tarayya. Amma yanzu ga majalisa da za ta kammala aiki bayan watan Mayu, wato majalisa ta takwas, shugabannin NPDP ne biyo bayan sauya sheka da suka yi daga APC. APC ta ce sam a wannan karo ba za ta raba mukamin majalisar da NPDP ba. Tuni matsayar jam'iyyar ta samu suka daga sanata Aliyu Ndume wanda ya ce yana son tsayawa takarar da haka in an nuna wani mutum ɗaya ba a yi masa adalci ba da sauran masu nema. Da alama majalisar wakilai ma jam'iyyar na son a tsayar da Femi Bajabiya Mila ne da dama shi da Amal Lawal jam'iyyar ta tsera biyar amma sanata bukola saraki da yakubu dogara suka samu mukaman ta hanyar samun goyon bayan 'yan jam'iyyar pdp dan majalisar wakilai guda jika zaure ya bugo mana waya daga umra yana mai cewa sam bai yarda da matsayar ta apc ba dan shi ma yana son zama kakakin majalisa kamata yi a bari mu dawo kowa ya nemi wanda suke neman spika a ba kowa dama ya ya rage kamar sati biyu za a yi shiga an kai shiga kamar jun kenan sai a kirawo mu gaba ɗaya 'yan takarkarin da waɗanda suka fito fili aka gane 'yan takara ne a duba a ga waye dace cikin adalci a ɗauki mutum guda yadda za a iya shawo kan mutane su bi a haƙura a je a yi abu ɗaya wanda zai iya haifar mana da alheri amma matuƙa aka ce za a yi nune kamar a ce jam'iyyar ta ce a yi zeni kuma a yi ahmad lawan za a samu matsala kamar a sanin kaga irin su injini suna nema za su ban ɗarewa jam'iyya kuma za su ce ba a yi musu adalci ba suna ganin a baya ma sun tsare gwamnati sun biyayya an cire su daga mukaman da suke kai an suspendin ɗinsu suka ci gaba da biyayya har suka kai yau a jam'iyya har suka sake dawowa kaga su ma an danna haƙin su kamar ni ma ina da sha'awar tsaya in yi kakajin majalisa in aka ce an yi nune ni ma an shiga haƙƙina kuma in biyayya ce da shugaban ƙasa ba ni da na biyu a majalisar tarayya kowa za a saka bai kai ni ba in dai biyayya ce ga shugaban kasa su ga dole ne mu an karar shugaban kasa ya dora mutanensa kada ya dora yaran wasu gware ya dora yaransa gare mu ne ba mu da masu gida ce shi shi ne mai gidan mu in aka ɗauko wanda suke da mai gida to kaga za su tafi ne ku suna biyayya ga mai gidan to akwai matsaloli wanda za su iya haifuwa na ban mamaki sai da nake so a kira domin tun da wuri kada abun ya kai yanayin da ba zai gyaru ba gwara tun yanzu shugaban kasa ya shiga ciki kada ya bari ya sa ido ya kallo ita demokaradiyya amfaninta shine duk inda aka tafi aka yi yaƙin demokaradiyya aka ci nasara to idan an zo da ban ganimar demokradiyya ana duba wanda shashe ne suka fi bada gudunmawa waye kuma suka su waye suka fi wahala sannan su wane ne kuma jajirtattu ana sa ran ba su da tsoro kuma ba za a canja su ba wannan kenan na gwagwarmayar neman shugabancin majalisa da majiya ke nuna babbar jam'iyyar adawa ta PDP na duba logar da za ta yi tasiri a zaben yanzu dai za a iya cewa zababbun gwamnoni a jihohi 29 duk sun samu takardar shaidar lashe zabe sakataren apc mai malabu ne shine zababben gwamnan yobe da ya amshi shaidar lashe zaɓe. farko na gode allah maɗaukin sarki wanda cikin ikonsa muka samu nasara gagarumin nasara wanda kuma amana ne nauyi ne da al'ummar jihar yobe suka ɗora mana insha allahu abin da muke ƙara tabbatarwa jama'a mu na yobe shine za a ci gaba da kyawawan ayyuka da shi mai girma gwamnan jihar yobe asasa wanda kuma insha allah za mu inganta su Allah da sauran abubuwa na ci gaba da za mu kawo jiha din shi ne abin da alkawarar da muka yi mutane kuma insha Allah muna fata Allah zai ba mu ikon cikawa na alkawarar da muka dauka yawanci idan aka zo jawabai irin wannan lokacin akan yi kira ga sauran waɗanda aka yi hamayya da su wajen neman wannan kujerar cewa su zo a tafi da su shin kana shirin tafiya da dukkan irin waɗannan mutane a jihar yobe duk mutumin jihar yobe duk ɗan jihar yobe da yake da wani manufa na ciyar da jihar yobe gaba kofan ma bude yake musamman ma 'yan jam'iyyar pdp da muka yi takara da su musamman ma shi wanda muka yi takara da shi dukkan abubuwa na ci gaba da manufofi da yake da shi na ciyar da jihar yobe gaba ya gabatar mana kofar mu bude yake kuma insha allahu duk abin da zai haɗa kan al'umman jihar yobe a shirye muke mu yi shi saboda jama'a mu su zauna lafiya mu samu zaman lafiya mu samu ci gaba mai ma'ana da amfani ya Allah yarda za mu taɓo bayanan wasu da suka lashe zaben da irin muradin yakin neman zaɓe da suke so su sa a gaba a halin yanzu shin wani tasiri sanya addini da kabilanci ke yi a lamuran zaben Najeriya Dr. Abubakar kari na Cibiyar Demokuraɗiyya ya yi fashin baki. Wani abin mamaki ko kuma abin al'ajabi shine sai ka ga ba wai sai lallai magana addini ta tsakanin musulmi da kirista ba a'a 'yan takara biyu musulmi suna iya tsayawa zaɓe amma sai ɗaya a rika masa ganin cewa shi ɗan takarar musulmi ne ko kuma dan takarar krista ne ko kuma kamar abin da ya faru a jihar plateau duka 'yan takarar krista ne to amma ko a cikin su kansu ma sabobin addinin krista sai ana ganin cewa wani dan takara yana samun goyon bayan wannan cocin da wannan cocin waɗannan ko ba sa san to saboda haka wannan abun bakin ciki na kwarai da gaske a ce har zuwa yanzu ba a duba cancanta ba a duba cewa menene tarihin wannan dan takarar me a baya me zai iya mana wace irin tarbiyya yake da sha'a sai dai kawai a rika duba menene addininsa ko kuma daga wata rika ya fito daga wani gari ya fito daga wani bangare ya fito idan ka duba kuma ka tuna cewa abubuwan ma da suke faruwa kenan tun jamhuriya ta daya to kaga ba a ci gaba kenan hasali ma a jamhuriya ta ɗayan abin ma bai kasance ya kai haka ba a jamhuriya ta biyu ma bai kazance ya kai haka ba to amma yanzu irin waɗannan siyasa ta ɓangaranci na addini ko na mazhaba ko na ɗariƙa ko na gari ko ƙabilanci da sauransu ya yi katutu a cikin siyasar najeriya Najeriya dai na da manya da ƙananan ƙabilu, addinai da ɓangarorin siyasa, da wannan ya ce shi ne ba a bashi dama ba, ko wancan ya ce yanzu lokacinmu ne, haka dai ake ta samun takaddama. Zaben ƙananan hukumi na daga zaɓuka masu muhimmanci daga tushe, da kuma hukumomin zaben jihohi kan gudanar da zaben da sai a ce jihohi ƙalilan ne akan samu jam'iyyar da ba ta gwamna ba ta samu 'yan kujeru kalila. Emmanuel George dan jihar Taraba ne ya shigo shirin nan yana cewa ya dace jihar ta yi zaben kara da hukumi don samun sahihan shugabanni. Abin da muke koya ma sauran matasa 'yan uwanmu shine mu bi doka da oda. Ba mu son tashin hankali, ba mu son fada tunda shike already mun samu labari akwai takardu ya riga ya isa wajen hukumar cin hanci da rashawa muna jira mu ga menene hukumar nan za su yi akan wannan abin ba za mu yarda waɗanda tenon su ya riga ya kare suna sa hannu suna ɗauka kuɗin gwamnati kaga mu ba za mu tsaya ba mu matasa ne wanda muka san abin da muke yi kuma mu san me yake tafiya shi ma dan takarar APC a zaben gwamnan jihar da aka kammala kwanan nan Sani Abubakar Ɗanladi ya mara wa batun zaben na kananan hukumi baya ka duba ya za a ce mutum doka ne ta ajiye ka shugabanci da kake yi wadda mutane sun zaɓe ka wa'adinka ya kare amma har yanzu babu mutumin da zai iya tunani ma ya ce ya sauka a kawo waɗansu mutane a yi zaɓe ka taba zama a kan kujera ta riko ta gwamnan jihar taraba na wata shida shin menene yake faruwa ne in shugabannin ƙananan hukumi suka zama 'yan amshin shatan gwamna eh to gaskiya tun a lokaci da nake gwamna abu ne wanda ya zama ruwan dare ga duniya tsakani da allah zan gaya maka constitution ta taki aiki tuka musamman gwamnoni don samun yin zaɓe ba a samu a yi zaɓe a kan lokaci wa'yansu rashin kuɗi ne wa'yansu kuma suna da kuɗin ba sa so a yi zaɓe to amma ya kamata in kana gwamna kamar na nan yanzu wa'adinsu ne ya kare ya kamata su sauka me za a yi sai a mika ma house of assembly house of assembly sai ta kawo dokan da ya kamata talaka ya gane menene za a yi house of assembly ta kita yi bayani a kai gwamna ya ke yi bayani a kai har yanzu wa'annan suna kan mulki kuma sun san tenuwansu ya kare kowa ya san masifan da ka yi sanin abin da baka cikin shugabanci to amma ina ganin waɗanda suke zanne a wurin suna zama dongololo ne da kansila da ciyaman da yake zama a wannan ofis din wallahi wallahi in yana jiran sai an mishi magana nema wallahi yana zama akan masifa ne wato idan an duba kusan sanata sani dalladi su gwamnoni din nan eh, rubutawa suke kawai an nada wani ya zama shugaban karamar hukuma wani lokacin ma ko an yi zaben za ga da yake hukumomin zaben jihohi ne zai zama waɗanda gwamna yake so ne suke zama eh to ko da rubutawa za a yi amma za a ce zaɓe ne bai kamata ma a yi haka ba a fiskan doka ya kamata a da hurumi kowane jam'iyya ta ce za ta fita ta saya zaɓe ko da yake gwamnoni sukan sa interest amma ya fi ya sa a yi zaɓe ya sa wa'inda yake so dan laifin a bar su su ya kare a bar su suna zanne ina gaya maka suna cin haƙƙi da ba nasu ba. Da yardar Allah za mu kawo muku martanin gwamnatin gwamna Darius Dixon Ishaku kan wannan lamari da zarar mun samu bayanan. Yanzu kuma ga ra'ayoyin mutum PDP na Bauchi bayan ayyana Bala Muhammad a matsayin wanda ya lashe zaben gwamnan jihar. Sunana Muhammad Sani Abdulmumini Adamu Duguri wakilin Yankari. a matsayinmu na 'yan uwan sanata bala muhammad kauran bauchi muna godiya wa al'umman jihar bauchi da suka ba mu goyon baya suka taimaka wajen kada kuri'a wa wannan dan uwa namu muna wa al'umman jihar bauchi da cewa sanata bala abdulkadir muhammad kauran bauchi insha allahu zai cire musu kitse a wuta akwai abin da ake eh. cewa ana fargabar harkoki irin na yan kara su kaka iya dawa dalilin samun wannan nasarar tun da an ga ana busa kaho da sauransu a wajen murnar nan me za ka ce kan wannan magana ce kawai irin ta abokan hamayya sanata bala muhammad kauran bauchi dai basarakin mai martaba sarkin bauchi ne kuma sarkin bauchi ya naɗa shi a matsayin ƙauren bauchi sarauta ne wanda yake alaka da irin wayannan abubuwan wannan magana na cewa sara suka dai dawo ai daman sara suka yana nan gwamnatin baya ta bar matasan kara zubi Fara Dr. Muhammad Rabiu maza wajen dan majin Katago. Aboci ne ake siyasa yanzu cancanta ake bi. Za ka ga cewa yanzu kusan jam'iyyu hudu zuwa biyar wanda yake jama'a suka zaba ko ba abu wai jam'iyya ba a'a cancanta ne to mun gode ma al'umman bauchi da zaben wannan balaraban gwamna da aka yi auren bauchi da shi da sanatarsa baba taila mun yi munna kuma muna fatan allah ya taya sa riko a yankin arewa maso gabas dai a iya cewa kamar sauyi aka yi bauchi ta koma hannun pdp jihar gombe ko ta koma hannun apc Masu sauraro duk da wannan muka kawo karshen shirin wannan mako sai makon gobe insha Allah za mu dawo da sabon shiri. A madadin muryar Amurka da mai haɗa mana sauti Julie Gresham ni Nasiru da Ali Kaya da na shirya na gabatar nake cewa wassalamu alaikum. Madalla yanzu kuma sai rahoto na musamman. Ofishin da ke kula da kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce wannan hari da aka kai a ranar asabar a ogosagu da ke yankin umfoti a tsakiyar kasar tamali ya nuna yadda matsalar fadace-fadace ke kara karo a wasu sassan kasar majalisar ɗinkin duniya ta ce cikin 'yan shekarun da suka gabata fada tsakanin fulani da 'yan kabilar dogon ya yi sanadiyar mutuwar mata da ƙananan yara da maza da yawan sai kai 600 rikicin wanda ya kazanta a baya-bayan nan kan samo asali ne daga takaddama da ake yi kan filaye da ruwa tsakanin fulani waɗanda makiyaya ne da 'yan kabilar ta dogon waɗanda mafarauta ne ofishin da ke kare haƙƙin bil'adaman ya ce waɗanda suka tsira daga harin da aka kai a ranar asabar aksarinsu fulani ne waɗanda suka zargi 'yan kabilar ta dogon da kai musu hari da manyan bindigogi mai magana da yawon ofishin na majalisar ɗinkin duniya ravina shamdasani ta ce wasu daga cikin 'yan kabilar ta dogon suna kallon fulanin ne a matsayin masu goyon bayan ƙungiyoyin mayakan da ke ikirarin jihadi I understand that many of these communities either they're using this as a pretext um, for intercommunal violence. Tace na fahimci um, cewa da yawa daga cikin al'ummomin sukan fake ne da faɗan kabilanci um, ko kuma su fake da cewa suna kare kansu sukan ɗauki doka a hannunsu domin kawar da waɗanda suke wa kallon abokanan gaba da ake musu kallon masu tsauran ra'ayi wanda hakan kan kare akan ƙananan yara da ake kashewa har kaga ana jefa gawar mutane a rijiya ko a ƙona mutane da ransu a gidajensu. killed, uh, people's bodies are thrown into wells, uh, people are burned alive in their homes. Shamdasani ta kara da cewa ta kula 'yan kabilar ta dagonce kadai ke zargin cewa fulanin na nuna goyon baya ga mayakan da ke ikirarin jihadi. Ta kara da cewa gwamnatin Mali ta kaddamar da wani bincike a wani yunkuri da ta yi na kawo ƙarshen rikicin amma ta ce babu ko mutum guda haɗa gurfana a gaban kotu. sannan shamdasani ta ce yanzu haka sun tura wata tawaga mai ɗauke da masu binciken manyan laifuka da masu kare haƙƙin bil'adama zuwa ƙauyukan da aka kai hare-haren inda za su tattauna da mazauna yankin domin gano asalin abin da ya faru ta kuma kara da cewa ofishin da ke kare haƙƙin bil'adama na majalisar zai goyi bayan gwamnatin ta mali domin ta da wannan bincike manufar mu anan da mutangana zama na mutunci da lumana kuma babu wani faka. Yanzu kuma ga abokiyar aiki na Daula Salim da rahoto na gaba. Har yanzu sama da 'yan mata ɗari ne suka kasance tsare bayan shekaru biyar da 'yan kungiyar ta'addanci ta Boko Haram suka sace su daga makarantar su. Shugaba Muhammadu Buhari ya yi alkawarin cewa ceto su na ɗaya daga cikin muhimman abubuwan da zai mai da hankali a kansu. Wasu daga cikin su an sake su amma wata kungiyar fafutuka ta ce gwamnatin shugaba buhari ta fi mai da hankali wajen tattalin arzikin kasar inda ta manta da 'yan matan da aka yi garkuwa da su charity job ta ce rabanta daga ne 'yarta tun safiyar 14 ga watan afrilu shekarar 2014 da ta bar diyarta a makarantar chibok awana na ɗaya daga cikin 'yan mata 276 da 'yan boko haram suka sace tashin hankali nan yana zuwa da yana zuwa bai zuwa da kusa da mu ba kafin mu ji muna nan muna nan kwanci hankali kafin mu jiran daya duka an kwashe yaran makaranta duka da nawa a ciki duka da na yan uwana yaran mu duka an kwashe kullum wa'ansu yan uwana mm, jini eh, ile vp nan ya kashe saboda tunani yaro babu mun da ka gani mu anan buka rage bp bai kashe mu ba kuma har yanzu 'yan mata 112 suna tsare Wannan garkuwa da 'yan matan da aka yi a shekarar 2014 ya ja hankalin daukacin duniya inda har ya zama sanadiyar da aka kirkiro wata kungiyar 'ya'yata lamari mai suna Bring Back Our Girls wato a turance a dawo mana da 'yan matanmu. Har yanzu shekaru biyar kenan iyaye kamar su Charity na fatan saduwa da 'ya'yansu wata rana. Muna zuwa villa kowane lokaci da macin cewa muna neman 'yan matanmu. wani lokaci ma muna zuwa kawai mu taya ranar ya dame mu wayansu suna fadiwa kawai mu koma da yiwa mu kawai mu suke zuwa gida. Malam Sule Kwari ya ce muna zuwa akai-akai domin neman 'ya'yan mu tun daga safe har zuwa yamma wasu har su ma suke saboda tsananin zafi. Amma kungiyar fafutuka ta Bring Back Our Girl tana zargin gwamnati da rashin bada himma wajen ganin an kwato sauran 'yan matan. a wani zanga-zanga da suka yi gafani yanga shugaban kungiyar sun ce ba za su zuba wa gwamnati ido ba har sai gwamnati ta yi wani abu since the 106 uh, chibok girls are released we are not had anything from the uh, from federal government. Suna cewa tun bayan da aka saki 'yan mata 600 ba mu ƙara jin komai ba daga gwamnati. Don haka ne dole gwamnati ta tsaya akan matsayinta. gwamnatin ta tabbatar da sakin 'yan mata 21 a oktoban shekarar 2016 da kuma ƙarin wasu 'yan mata da 82 a watan mayun shekarar 2017 Alƙasim abdulkadir mai magana da yawon fadar shugaban ƙasa akan harkokin arewa maso gabashin najeriya ya ce har yanzu gwamnati na ƙoƙarin neman hanyar sakin 'yan matan And I'm sure very soon we'll reach a middle ground where some of the abductees will be released to their families. Mana Abdulkadir ya ce, na tabbatar da cewa nan ba da dadewa ba za mu cimma matsaya inda za a saki sauran 'yan matan. A shekarar 2015 lokacin da shugaba Muhammadu Buhari yake yakin neman zaben shugaban kasa ya ɗauki alkawarin kwato 'yan mata da duk jama'ar da ke hannun 'yan ta'addan Boko Haram. amma masana sun ce yanzu ya fi mai da hankali ne akan tattalin arzikin kasar. A zagayewar shekaru biyar da sace 'yan matan kungiyoyin fafutuka kamar su Bring Back Our Girls na kira ga shugaba Muhammadu Buhari da ya tuna da alkawarin nasa na ceto 'yan matan kuma ya maida wa abin matukar mahimmanci da cancanta. korafi ce I need. shige cikin daji domin su ne mu yayansu kowa cikin suna kuka lahore fice to su suna zubar hawaye ne suna cikin takai muna son addu'a muke yi Allahu za ya fitar da yardan jallallah yau shekara guda shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Masu raro a nan maka karshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima ka yan da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Za kuma iya ziyartar shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voahausa.com da ma shafinmu na Facebook. yanzu a madadin duk abokan aiki na da aka ji muryoyinsu nisar fili hashin gumar ke cewa mu kasance lafiya salamu alaikum VOA Afrique.